ya ce yawan ne kai an shuri kan lafarka ne fi yi kullum yi wallahi ما قيمته أو هرك الحرفان في كل فقل أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير كل كل كبير وفهما بالمثل والبد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحر تجتلب <laughs> kuma yadda karatun ne koma ya jagwalgwale ko gaba kiɗa ya jagwalgwale jagwalgwale kuna da hutu gobe da jibi alhamis da juma'a ba karatu su suka zama na gyara Hmm? ja mun baitin da baitin da aka baitin yanzu da aka karanta a cikin ba shi ba wa'adir eh? wa bajir bajir bajir ne وأدرك لعل لعل ما يبقى يبقى sai ku yaki da wannan baita to mu je wallahi bai yi ba wannan karatu ba na wushi بل أي حق غير حمز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب حمز أو سكون مسجلا حروفها ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين من حلياء و واللين من حلياء وواء سكنا إن انفتاه قبل كل عوننا كنتي ديركي ننكو ku karanta بل أي حرف غير حمز أو سكون بل أي حرف غير حمز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سببك حمز أو سكون مزجلا سببك مزجلا haka suke karanta wasu amma na gano na abu muje kuma yi kubiya wal akharul qar'i mawqufun ala

ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسخ قبل الياء وقبل قبل الواو ضم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم وفتح قبل ألف يلتزم شنق وفتح قبل ألف يلتزم وفتح قبل ألف يلتزم واللين من حليا وواء سكنا واللين من حليا وواء سكنا واللين من حليا وواء سكنا إن انفتاح قبل كل عُلنا إن انفتاح قبل كل أعلنا إن انفتاح قبل كل أعلنا بل أي عبد أي عبد وأوصه يا رحمة والطيب والعاقب البري موقوف على وكل عبد أو سكوت مبتلى حروفها لا تكون عليها حروفها حروفها لا تكون عليها للأقوى واليمين فيها هو شرط رفض الأياء ورفض الواو بحرف شرط وفتح قبل حذف يلتزم ومزيد منها الياء وواو لنا إن اتفاق بعد كل حكمها kamar yadda kuke kawo haka da haka kuke kawo hadda ai da yi amma wannan wannan ai ya kusuru al'azu ya kusuru al'izamar ƙawiyya Hmm? na Allah ko yau babu rubutu hmm. Hmm. akwai raunin organization shi ya sauko wallahi duk wanda zai zagi yan ikuwan sai dai ya zage su ka zagi yan ikuwan ka ce yan ikuwan ba su da akida ko ka ko wani abu ka ce ba su da ba su da kaza to zai ka yabe su suna da tsari in wan a tsarin su duk abin da za a kuma na da aikin shi kuma ba za a samu halal na kowa ba in aka zo za a tafi ko da awa za a tafi kowa da aikin shi akwai wanda shi ba zai fi komai ba amma yana da aiki akwai wanda ake sawa idan an je da awa shi kallo zai riƙe yana kallon shi da kallon psychology ne yana kallon wanda ake ma da'awar lokacin da ake mai jawabi ya ake ganin yadda yake yi zai ba da rahoto kuma ofis kuma kuma suna da kwakwaransu suna da daidansu amma mu gamuna masha Allah kowa yana da aiki ana raba aiki kuma ba a samu matsala a kowa ba kana karanta littafin su za ka samu fa'ida da huzma safa fawa dama ka zura shi kenan kayan adalci kenan amma an ka ci ka karanta littafin su gabaki daya kana ma munna a rusa gwamnatin su to ga ka samu da amma duk abin da ke damu mu kenan ba mu da organization ba mu da anzima ba mu da nizami sannan bayan komin yin zamun ba mu da iltizam na lana iltizamun ala ittiba'in nizam shi nizami ko an yi shi in babu iltizami akwai matsala akwai matsala akwai matsala sosai na shirye mu to shi ne yana mana bayani akan yana mana bayani akan almadu ya ce bal ayyu harfi kai kowane harafi ghairu hamzin wanda ba hamza ba aw sukun in ba kuma ba sukuni ba ja ba da maddin ya zo bayan madda tabi'i ya kuna wannan sunansa almaddu tabi'i kaga ai da dama ce ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi alhurufu tudtalab almaddu tabi'i kenan amma shi ko ita ko al'adul far'i to ita ce ita kuma take da take tsayuwa da sababi yanzu misali in ka ce in ka ce kalan da muka buga misali jiya kala kuma mala hmm? faza kun ga an samu harafin madda ba alifin bane harafin madda ba nan an samu lamu nan kuma an samu zayu to shi ne ce da harafin da biyo harafin madda in dai ba hamza ba ne, ba sukuni ne. wannan madda sunan ta almaddu al kuma ita ce almaddu ne almaddu tabi'i kazini shi ne suke cewa allazi la yaqu la taqumu zatu harfi al-madd illa bihi harafin madda ba zai tsaye ba in dai ba a yi madda ba shine alwajhu tabi'i to shine bal ayyu harfin kowane haraki ghayru hamzin in ba hamza ba au sukun ko sukuni ja ba da maddin zo bayan madda fa tabi'i yakun to sunansa alwajhu tabi'i ta haddace wannan ka'ida kuma kuka wal akharu amma ɗayar maddar الفرعي إتتشع المد الفرعي موقوف على سبب ita kuma ita ce wadda ta tsayu tsayuwa ala sababin saboda sababi ka hamzin kaman su hamza ko sukunin ko sukuni muzdala haka aka rubuta jiya mun buga mun buga misalin haka in ka ce jaa jaa me ya jawo aka yi wannan madda saboda hamza ga harafin mudda sai aka samu hamza a gaba yanzu wannan madad ta tashi daga almaddu tabi'i al-asli ta zama cikin almaddu far'i wadda tana da sunanta kuma tana da sunanta za mu ji sunanta nan gaba sunanta almaddu wajib al-muttasil ko sannan aw au sukun ko kuma sukuni Amma wacce da wata da misali ta al قال ga harafin mudda ko gaba kuma ka samu lamun mai sukuni ko to ta zama almaddu lazimu almutaqalu alkalimi almaddu lazimu almukhaffafu alkalimi a cikin almaddu alfar'i a cikin almaddu alfar'i sunan wannan almaddu lazim almukhaffaf alkalimi me yasa aka ce mata almukhaffaf saboda sukuni ne أما تولى الضال إذا كما المد اللازم المثقل الكلمي تيلس مي أجاسة شدة هو المثقل سبو تناد شدة وأنه كما المخفف سبو تناد إيه؟ تناد سكون من يعني وشيني وأنه والمد الفرعي والآخر الفرعي موقوف على سعد كهمز أو سكون مزدلة حروفها ثلاثة حرف صوتنسو ودا أكوني fa'iha ka haddace su min lafzi wayi wayi wato wawun alifun ya'u shine wayi wahiya fi nuhiha su ne waɗanda Allah ta tsala ya haɗe su ce nuhiha kaga nuhiha الواو الساكنة المضموم الياء الساكنة المقصور الألف الساكنة المفتوح سنة نوهيها أتشن سورة هود عليه السلام هو أتشن سورة هود كتابة كان يشود كتابة سورة هود عليه السلام تلك min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir inna al-akibata lil muttaqin to kaga sune wannan nuhiha wal qas wal qasru qabla al kisra kafin ya'u kun wal qasru qabla al kisra kafin ya'u وقبل الواو ضم كافن واو كما ضم شرط شرعي وفتح فتح قبل ألف سنن فتحها كافن ألف يلتزم ان تشيلت ني أسامة حكا من قال سوني وأن نتي مكو الألف الساكنة ونوتوه ما قبلها سنن الياء الساكنة المقصور ما قبلها سنن الواو الساكنة المضموم ما قبلها سوني وأن نتشي mun gane wal kasru ya wa qabla al waw dab wal kasru ya kafin yawo kafin yawo wa qabla al kafin wawun kuma zam ma mun gane shartun shar'i ne wa kun qabla alif sannan a samu fata kafin alif yultazam wannan tilasi to sai wallinu sai maddulli min haliya ita kuma ita ce a sami ya'un wa wawun sakana a nan kila abin bai fito muku ba ka ganin ai in ka ce wannan abin ya mun kun san ba lafiya gare ni ya mun kasu da yawa in ne duk ba na na abin nan ba ku samu abin da za ku dora ba su kun ga su ba kabla alwawi me zam sannan an samu hamza a gaba ta zama almadul far'i haka in sukuni aka sama ta zama almadul far'i idan ba hamza ko sukuni aka sama ba sunanta ne asabi haka idan ka ce ji'a ka gani qablal ya fal kasru qablal ya ka kasra kafin ya'u idan an samu hamza a gaba ta zama alfar'i ko kuma me ko sukuni idan kuma ba a samu hamza ko sukuni ba sunanta ne tabi'iyyul asli mun gane ai ko mun gane ai haka ja'a gashi wa qabla alfin fathun fathun qabla alfin shartun ko shartun wa bada wa qabla fathin wa qabla alfin fathun yultajam kaga gashi ga fatha ga madda alifu maddin idan an samu hamza a gaba almaddin far'i ko kuma sukuni idan an samu hamza ko sukuni ba almaddu al'asli to sai maddulli ita kuma maddullin ta saɓa musu suna cin bishin kanta kenan za ka yi ta kamar madda gida uku ce akwai almaddul asli akwai almaddul far'i suna kuma maddul amma suna shigar da maddul a ciki ita kuma ita ce ne shi ne sai ya ce muku wallin halyawa wawun sakana maddul ita ce a sami ya'un ko wawun masu sukuni inin fitahun kabla kullin ulina idan kafin aka samu ne aka samu idan aka samu harafi ne fata kamar bai albayt alkhawf kun ga ga alya'u sakinatu al-maftuhu ma qablaha sannan ga alwawu sakinatu al-maftuhu ma qablaha maddul kenan sai kamar dullin ta ta saba ma al tabi'i me ta sa madu almadu tabi'i domin a almadu tabi'i الياء الساكنة المقصور ما قبلها سنة أواو ko الساكنة المضموم ما قبلها ويشق وأن ma المفتوح ما قبلها هو ma ما قبلهما kun fahimta ai to su ne maddulli shi ne ya ce wallinu ha sannan maddulli a cikinsu min ha yau wa wawun sukana shine a samu ya'un da wawun kuma masu sukuni inin fitahun idan fata qabla kullin ulina aka bayyana fatha kafin su to sunan wannan maddar maddulin ba al-maddu tabi'i ba kun gane ai li ila fi quraish إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم, وآمنهم من خوف sannan ba sai ka ja ba ji ake mata ita madulli ba za ka ce kana fi ila fi ƙurai إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف جابي خوف شيء مجلين كينا مجلين الله يجي جاغ خراتين شو من درس إيابا